Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu al'umman Nijar ko in ce AIS gaba ɗaya. Ina muku fatan alheri alheri Allah shiga muku duka inda kuke. Ina jinjina muku kuma da ƙoƙarin da kuka yi na kokowa da ta neman incin kai eh, da kare mutuncinmu da arzikinmu kuma dangance da azzalumai. to masha Allahu dai na to da ɗan gudunmawa kuma da gargadi eh, shi ne ina ganin mutane da yawa ba su fahimci kokowar da ake ba ba su gane kuma ko da aka kokowa ba ko kuma da ganganci ne don da yawa da ganganci ne to waɗannan azzaluman dai sai in ce muku wata ƙungiya ce wadda wasu ce amurka suna unhwani da wasu makamai ne waɗanda mun ka sani na waɗanda kowa kuma ya sani sai dai kaɗan ne da cikin ba sani kuma sun sani sun ki sani na na farko dai kaga demokrasi nan suka unhwani da ita in kana son ka gane su duk wanda ka yana magana yana bugun gaba da demokrasi da demokrasi nan tun daga sama na ha to kawai da ka ji shi ka san kowane ne ka san da jihadis na suke son su nuna wa duniya dole sai an yi wannan demokarasin da suke so saboda tana kulle da mana hucci da sata da azalunci saboda in baka iya wadannan duk baka iya su in ka ka kware mata to kana cikin su wannan ne to duk wanda ka yana amfani da wannan yana bugun gaba da wannan demokarasin to ka ka ɗebe shi ciki ko ƙasa ce ko mutum ne ko wane ne da kuma magana jihadist ne su kullu hannun saman ne tun daga can sama ku zan yi ku gani magana da suka su ce jihadis su mamaye wuri jihadis su mamaye wuri don su tsorar da al'umma saboda jihadiskin su ne sun ka kirkira su kuma suke son su yi aikin da suke suka nan suna yi to kowane daga gani hadda su mai dalili marasa dalili in ka ga ya ɗauko wasu kalmomin shi duka bisa wannan ne ba zalli sayan su gani kuma hatta da kasashen da ka gani suna buga gaba suka suka suka waɗannan lafazin suna na demokarasi da na jihadiskin jihadis na na suna abin suke yi ne in ka diba kasashe na da waɗanga mutanen nan ma waɗanda annan suna aka koko suka koko zaluncin in ka diba an sun gudu ina na suka yi jihadiskin in sun ka gudu su ma ina na suka yi daga nan burkina an kori jihadist daga su cote war sai su buga su yi algeria sai su yi morocco to kaga waɗannan kasashe in ka diba ya suke da niyyar su ma 'yan Nijar ɗin sun kora ina suka yi sai Nijeriya. To nan ga cikin Sediyawo koko cikin Union African su ana ga kokowa da da mu su in ne wa yau da su in ne. To cikin Nijar ke ma haka nan duk wanda ka ga shi na faɗa an tsaro ya ƙi samuwa kaza kaza kaza kaza to duk ka game kai duk su ne. A sato a basu. Ka gane ko? Amma don mulkin na na zalunci shi dai na ga yi musu. Ba ruwansu da wasu 'yan uwa na su ba ruwansu da su dai kansu dai kansu to dan shine nake son gwamnati ta dubi wannan lamarin su dauki matakai na tsaro na gaskiya na na abin ga na shari'a ta gaskiya baske duka ya kamata a kokowa da su yadda aka shiga neman shahadisu a kashe su suma ya kamata su ma a dauki mataki na gaskiya baske duk guda ne wa in ga na kawo muku misalin su da su duk guda na duk kokowa guda ta su yadda gaji hadis na son su tabarbare kasar haka nan su ma su son kasar ta tabarbare kenan dole ya kamata a ɗauki musulman matakai tun da rayuwar mutum suka wasa da ita addinin mu na suka wasa da shi a gani tun da da yawa kinsu muna haikai na ba wani shin gane na ba wanda bai gane na aka ci a yi bizi to munafici ne kawai abin daga maganin shi ɗai dokoki masu tsauri su kawai ne doka ɗai ga maganin su ya kamata gwamnati ta samu doka ta aza in ba haka nan ba ta karkashin su ta aka gurwa in an ka sake wanga wasa a tsawon sake wanga wasa da makamanan uku ne suka su da shi droit de l'homme demokrasi da jihadis tun da can sama abinda sun ga tsaro kenan shekaru da shekara yanzu sun ga kamar an gane makaman ba ba san inda ta yadda za su fita tun da yanzu kowa ya gane wannan shirin nasu to yanzu kaga ya kamata kundin tsarin a fayyace mutane ba wai demokrasi demokrasi akwai wadda alkur'ani ya kawo dole sai da shugaba shugaba kuma ga ta hanyar da aka zaben shi a bi dokokin da qur'ani ya ci a gani inda mu musulmi ne akwai tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana da qur'ani mu kwatanta da shi saboda nan ne aka samu zaman lahiya yi mana Allah da a nan ne aka samu zaman lahiya duka wannan shiri da turawa sun ka cikin zamantakewa duka a warware shi a raba gari da su kwata-kwata-kwata in ma diplomasiya ce za a yi a maida da eh, wajen su kasashen da an ka sama gaba su rusi su ne har iranin ma ina jin ana so a ba kanada a amso shi a ba shin ko rusi ko da shanjamana ko ba kuɗi suke ba su abu muna abin nan nukiliyar na wuta a natandan sarwa kuma amshi makamai kakin a fara amsa likidite ko kuma kayan noma ba dole na sai an yi ciniki da kuɗi da kuɗi ba ga gani ni shawarar da nika ba su sake masha Allah to kaji yanzu na ji wani yana faɗin eh, tun da sai da yawo ta kasa ina sarakunan gargajiya ina sarakunan wane ne wane ne saboda yana son ya shafa musu kashin kashi ya gane ko duka kungi duka abubuwan da na gaya muku suna unhani da radio kanin irin su faransa antan faransa bantakat bbc jamus duka ga sunan dai kun gane su yanzu to da su ne suka aiki da wannan makami na demokrasi nan da kuma eh, jihadiskin yanzu kaga sun ɗoro majalisar ɗaukin duniya a ga majalisar ɗaukin duniya na ita ma in ka gane na ita ce a umma a ba isa abun tunda ita ce aka ita ce ta ɗarme masu gindi ita ce ɗarme faransa gindi tunda ta amurka ce ba ni na ganin ba majalisar dumkin duniya ta su bincike a wannan majalisar dumkin otan ce saboda otan ita ce ta yi jihadist jihadiskin ita ce ta yi ta ɗauko wannan demokarasi don ta don ta halaka ƙasashen sahel to ya kamata in gaskiya ne yan mali ta kai ƙara majalisar dumkin duniya ko kuma ta ce tana da pref har yanzu har yanzu an ɗauko ƙara burkina ta kai ƙara majalisar ɗinkin duniya ta ce faransa na nan tana tana ita ce ita ce ga yin jihadiskin ta ce suna da prep suna da foto suna da komi da komi majalisar ɗinkin duniya kun taɓa jin ta yi magana da abun to yanzu ya kaji majalisar ɗinkin duniya ce sun ka kai abin nan eh, me ake ce mishi lauyoyin bazum suka kai eh, eh, ƙara to in ka diba ma kasashen lauyoyin inda aka ɗago lauyoyin na ina ne duka wadan gana don ce muku jihadis ko d'Ivoire inda kun ga an kori terrorist sun shiga nan to ba a samu sun shiga kuma sun buya to su ma da su ciki ba mutanen gana namu na ɗaya ba waɗanda su su su wane ne aka ce mishi alasan su wane ne eh, ba dalili marasa dalili su anakar duka kaga ire-iren mutane ne da ya kamata doka ta su aza musu doka tunda da kowane ka kama cikin su baban za su ke abin ba maciya kuɗin Nijar na suna gwadin kansu na baban za su ke ba shaida ce suka ba su ba ka ci baka iya shiru ka gane ku dole su suna so a maido wannan abubuwan cikin wani haukan nemo kenan tana yiwuwa su ma ba su ci abin kirki ba amma da su aka suna tsakanci ma aka ja to kaga ya kamata a kawo dokar da za ta kamo su ko ina suke ko cikin wani kasashe suke a kawo dokar da za ta kamo su za a samu labari cikakken labari tare gare su suna da labarin komi tunda makamai ne rahu ne su ma a kamo su a yi amfani da su ana samun labari sosai gare su ba kyale su za a yi su ta jin hankalin mutane ba kuma kan na, da kunga burkina ta yi musu nan su ma gwamnati ta ɗauki kai akan waɗannan kan duk yan jarida da a cikin su in sun yi wani motsi na rashin gaskiya su ma doka ta hausu yadda kunga suna kokowa suna son su su hawo mu na mu ma muhimmi su kokowa ba ka a ɗauki bindiga ɗaya na a yi ta kashe jihadis da jihadis ma an ka diba duk yan uwa duk mutanen mu na suka suka ba kuɗi ana ana muna kashe junin mu to kenan kaga ga irin matakan gudun gama na haukan na cikin gida su ya kamata a yi umarni su a yi abin gasu basket yanzu kamar marasa dalilin nan kai kana ganin shina kuwa banza wallahi akwai abin da ce akwai abin da biyu ne ma banza bai ka dar mai ma wannan abin nan basket duk in ka diba magana su guda duk kokowa da suka yi a maido demokarasi su ci banza wannan demokarasi da suka faɗi ba wata demokarasi suka kokarin a yi ba a'a wannan dai wadda faransa ta kawo musu nan ka gani to ita faransa me ya kawo ta cikin mu an kore ta an ce ba a son a haraka da ita ai ba dole ba ne to amurkawa ka gani kinan hudun da aka gama kai da suna kamar maganar muhammadu usu ce sai bango ya tsage haka ne zakar politiki nan sai bango ya tsage eh, eh, eh, abu kaɗan gare ganin wurin shiga ka gani ashe shine bangon to ya kamata a ɗauki matakai na kwarai su ne magani kuma matakai an ɗauke su a ɗauke su duk ƙasa uku a IS gaba ɗaya duka problem gudana dukkan mutanen guda ne kuma duka mutanen yanzu koma duk kaga problem ya shiga mali sai ga sabu ko burkina ya kaga yana yayi niger kenan mu an tura zan position muke ya kamata ma ka kin shi saka ya zan darasi gare mu ka gani ya kamata mu mu dauki makwararan ta matakai na ganin maganin wadannan mutanen ka gani shi ke sa aka gani a tayyar na abin ga na kama matsaloli da abin na saboda babu sharida yanzu ba zuwa inda an yi mai sharida da yanzu kuma ba su shiru ba kuma ga prev akwai prev video kan da yayi ma audio kin da yayi ma sun ishe shi audio kin da yayi ma sun ishe shi ka gani akwai proof to yana ganin justice kin ta ta Niger ma da matsala muna ganin akwai garwayan garwayan garwayan jihadist cikin justice din a bancaka ka gani a ka eh kuma malum su jawo shi ga iko nan mu iko shi sha malumma shi san hukunci tare ga abin da malumma suke bayyana musu na ku alkur'ani dan ba a zaman lahiya fa sai an hake gaske Allah ba a zaman lahiya sai an yi ma Allah da'a daga nan na take son son son son menene yake son zuciya bai yi sai an bido hukunci daga Allah yawwa in ana aza demokrasiya aza demokrasiya wadda Allah ya ce tare ga hukunci na kwarai kuma tsayayyen hukunci ba wanda wanga ya ce wanga ya lahi a dubu suka shi mai hukunci ba a'a kowa ya ta daidai da ruwakin da an ka aza to shi yasa ka gani waɗanda mutane suna hatuwa duk wanda ka ga hatu yana nuna kan shi jihadis ne da ka ga mutum ya hatu ya kwantar wannan ko ko ya ci shan sama ma aka ka kusa wata garin masu ne in ƙasa ce ma kun ga ta hatu tana tana kokowa akan demokrasi ko tana kokowa akan ba son eh, wurin ga kasashe uku to duk kusa inda kun ga ajita to haka suke ga matakan da kuka gane sunan da kaga mutum na magana demokrasi ta taɓarɓare tsaro ya taɓarɓare to duk san kowane iri na da an jawo shi an bincike shi ana iske ga sun hidari ya rai ka gani yanzu ga duk tsohon mutanen ga duka misali muhammadu isu yanzu an ka ta an ka bidiyo dosiyan shi ba a san kowane irin laluka ta tarsuwa ba tun mutuwar bare to me ya kawo na haka to rashin shari'a inda yanzu ana shari'a tun can baya da yanzu an rabu da shi to amma an kame an ce a sai an faɗo a ita da an ka samu cikin cikin cikin davis cikin niger to ita ta kawo wanga fraternité nan ba hakan ne aka fraternité ba justice ba ta hana fraternité fraternité don son juna ne ba ba fraternité ne na kin gaskiya ba to ka ji abin da sa tun lokacin mutuwar bare inda an yi da yanzu an rabu da wannan da yanzu da yanzu bai zama virus ba ka gani to Allah ya samu dace Allah ya kama muna Allah ya samu so gaskiya kuma assalamu alaikum wa rahmatullah sunana imam hassan daga daga nan abuja nigeria zan kuma fara isar da su miƙa na zuwa ga wannan tasha mai albarka da niyyar kare ƙasar Nijar da Najeriya baki ɗaya da kuma al'ummominsu kuma muna maraba da dukkanin gwamnatin da take wannan ƙasa muna kuma adawa da dukkanin wata gwamnati da za ta zo sai dai in har ta hau to muna masu biyayya gare ta amma a yanzu tunda wannan gwamnati ita ce Allah ya ɗora mun yadda mun karɓa Allah kuma ya taya musu niyoyinsu na alkhairai Allah ya ba su nasara ya ba su kariya insha Allah ta'ala za mu yi nazari mu fara turo muku sakonni don gabatarwa ina kuma so ku sada ni da mai dalili da kuma wannan bawan Allah da yake masa raddi saboda neman maslaha ta tsakaninsu da za mu shiga in Allah ya yadda. Imam Hassan daga nan Najeriya a Abuja assalamu alaikum wa rahmatullah